فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنقتل لولا أن هدانا الله الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على عباده الذين اصطفى amma ba ta assalamu alaikum dukkan yabo da godiya sun tabbata da Allah madaukakin sarki wanda bisa yadda yake da amincewar shi da kaddarawar shi ya kaddara yau mai fa zuwa wannan safiya muka haɗa wannan masallaci bayan gabatar da sallah ta asuba cikin jama'a kamar yadda muka haɗu a nan ubangiji ta ala muke roƙo muke kaskantar da kai zuwa gare shi da ya haɗa fuskokin mu gidan aljanna yayi gaske sanadiyan zuwan mu duniya Allah ya saka musu da alkhairi ya faranta musu rai duniya ya faranta musu rai a kiyama maluma da suka karantar da musu koma gare ka muna roƙa musu Allah madaukakin sarki musu rahma ya sa aljanna ya zama koma ya sa kabarin ya zama dausayi daga cikin dausayin aljanna waɗanda muke tare da su Allah ta ƙara wa rayuwarsu albarka ka ba su ikon karantar da mu daidai ka ba mu ikon aiki da abin da suke karantar da mu safiya da maraice muna roƙon Allah madaukakin sarki 'ya'ya da ka ba mu kawarayuwarsu albarka ba sa su zama farin ciki da sanyin ido a garin su tuna ba da kare su daga su na karshen zamani ubangiji ta ala muke roƙo da ya mana kyakkyawan cikawa wannan wata na ramadana da muke ciki muna roƙon allah maɗaukin sarki ya taimake mu ya sa muna daga cikin wanda za a gafarta musu a musu rahma in su daga wata zuwa aljanna allah ya zaunar mana da wannan ƙasa namu najeriya lafiya ya kaɗe mu daga dukkan ya kare mu daga dukkan fitina da masifa da bala'i wanda suke neman Najeriya da wani fitina muna roƙa musu Allah maɗauki sarki shirya. Ba har yanzu ba mu guce ba muna cikin littafin Allah mai girma. Cikin sura na ashirin da uku daga cikin surorin Alƙur'ani. Mun karanta daga aya na farko zuwa ayan da malam ya tsaya. Wanda in ba manta ba muna kisan annabin Allah mai girma daraja shine annabi Nuhu alaihi salam shine annabin farko farkon manzo da Allah ya fara aikowa zuwa ga mutane. na bayan ƙasa bayan al'amura na duniya ya lalace an koma ana bautata wa gumaka wannan lokacin sai Allah Maɗauke sarki ya aiko da annabin Allah annabi Nuhu domin ya ma mutane wa'azi a gyara musu tauhidi su koma kadaita Allah da bauta ne maimakon wannan sa to anan annabi Nuhu yayi wa'azi wa'azi har ya kai ga wa'azin ya yi shekara ɗari tara da hamsin yana wa'azi amma kuma ba a karɓo wa'azin ba sai aka yi a karɓo wa'azin sai aka karya kashi to sai ya roƙi Allah akan mutanen da suka kare tashi shine anan Allah madaukin sarki ke ga mana ke to qala nuhu annabi nuhu ke ke cewa rabbi surni ya ubangiji ka taimake ni ai alaihim ka taimake ni akan waɗannan mutane da na zo na musu ali bima kadzabun akan abin da suke kare ta ni ai bi sababi takdibin iyaya shine dalilin da suke kare ta ni bi an tuhlikahum Allah ta halakar da su sai annabi nuhu ya roƙa wa mutane ki Allah ya halakar da su wannan yake ƙara nuna bambancin haƙurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma irin soyayya da yake wa mutanen shi da sauran annabawa annabi Nuhu alaihi salam tun da ya yi wa'azi aka karyata shi yayi addu'a Allah ya halakar da mutanen shi ba laifi bane to amma annabi sallallahu alaihi wasallam da aka zo za a halakar da mutane lokacin da suka jefe shi a ƙwai. aka ce ga mala'ika ya zo nan ya halakar da mutane a musu ruwan duwatsu ko kuma a haɗa garin tsakanin duwatsu ne a haɗa garin a manne guda me ya ce sai ce Allahumma ya fi qaumi fa innahum la ya'lamun ya Allah ka cikin da mutane na domin ba san wane ne ba da da sun san waye ni da kuma abin da na zo muku da shi to da ba za su karyata ni ba to anan annabi nuhu alaihi salam sai koma yana roƙon Allah madaukakin sarki waɗannan mutanen da ya shekara ɗari tara da hamsin yana musu aji ba su karɓo ajin ba to ya Allah ka taimake ni a kan shi ne Allah ka halakar da su a Qur'ani a cikin suratul Hud sura ta goma sha ɗaya Allah ya ce wa ma amana ma'ahu illa qalil ba kowa ne suka yi imani da annabi Nuhu ba sai mutane wanda suke yan kaɗan a wani ruwaya na tarihi aka ce mutane shida ne kawai suka yi imani da shi shine na bakwai a shekara ɗari tara da hamsin da yake wa'azi suke nuna maka cewa mutanen da suna da taurin karban wa'azi za a yi ta jan aya da hadisi amma a gama shekaru ɗari tara da hamsin mutum shida sai annabin Allah shi ne na bakwai wasu malamai suka ce a'a mutum takwas ne suka yi imani shi bakwai suka yi imani ne na takwas na su a ruwayar da ya zo a tarihi wanda ya fi yawa shine waɗanda suka ce mutum saba'in da takwas ne suka yi imani amma a shekara tara da hamsin ana wa'azi amma yanzu ya kake ganin aka samu wani malami ma ko a ƙauye ko a birni yana wa'azi a ɗan shekara ɗaya sai da adadin mutanen da za su gane gaskiya sun kawai na adadin ne amma annabin Allah da ake masa wahayi daga sama ya zo yana kiran mutane amma sun kare shi da shi ne annabi Nuhu alaihi salam sai ya addu'a a kan da ya roƙi Allah ta ku sai Allah ya karɓa addu'a wannan yake nuna mana cewa duk addu'o'in da muke yi to Allah madaukin sarki yana sane da su kuma yana karba abin da ba a so da ni da kai shine gaggawa kace na dade ina addu'a ina addu'a amma ba a karba mun ba amma daga lokacin da ka daga hannu ka roƙi Allah ubangiji ta Allah ya san cewa ka roƙe shi kuma zai amsa maka kuma shi yake a kira shi zai amsa ud'uni astajib lakum ku roƙe ni zan amsa muku alƙawari ne da Allah madaukin sarki ya sanya wa kanki idan har kai roƙe shi to tabbas zai amsa idan ka yi haƙuri annabi nuhu alaihi salam bayan Allah ya karɓi addu'ar shi ba a ba shi ijaba din take ba abin da yake so bai gani take ba kamar yadda annabi Musa shi ma addu'a Allah halakar da Fir'auna Allah yake mun karɓi addu'a amma ba halakar da Fir'auna ba sai shekara arba'in sai bayan shekara arba'in da yin addu'arsa to annabi Nuhu alaihi salam shi ba shekara ma arba'in ba sai da ya kusan shekara tamanin kafin Allah ya karɓi addu'a da wannan addu'an da ya yi shi ne sai Allah madaukakin sarki sai yake ce masa fa'au haina ilaihi sai muka yi wahayi zuwa gare shi an isra'il kulki ne ta kera jirgin ruwa sai kwale-kwale ne a safina malai ce safina ne jirgin da yake yawo kan teku bi a'yunina ay bi mura'i minna da ganin mu kai wannan jirgin ruwan tare da ganin mu wa hifzina da kuma kiyayewa mu wa na da kuma wahayi mu ay amruna shine da umarninmu da muka bayar fa a ja amruna idan al'amarin mu zo na halakar da waɗannan mutane su karya kaka bi imaƙin ne Allah zai halakar da su wa farat nuri sai tukunya ko kuma kaskon masa kasance ana soya masa wuta yana ci sai ga ruwa yana fitowa ta kasa ga wuta yana ci balbal kuma sai aka ga me masa ruwa yana zuba a gargashin kasko din to wannan shine sign na cewa Allah madaukakin sarki lokaci ya ji halakar da mutane din annabi nuhu lokacin shi bai san da ne Allah zai halakar da su ba shi da abin da aka ce masa kawai ya bi umarnin Allah madaukin sarki wasu malamai suka ce sai ya samu bishiya ya kuka sai da bishiyar ta shekara arba'in sai shekara arba'in ka san ce ko mutum ya ɗan shekara arba'in to a lokacin ana da tsammani ya shiga cikin hankalin ya sa galibi annabawa idan Allah zai aiko su sai su kai shekara arba'in malamai suka ce akwai wani ruwa a ƙwaƙwalwar mutum baya ɗigowa zuwa zuciya sai lokacin da mutum ya kai shekara arba'in kafin wannan ya ɗigo masa zuwa zuciya wannan ruwan shi ne zaka ga yana samun natsuwa da hankali Ya sa ɗan shekara arba'in ya bambanta in mutum ya kai shekara arba'in kuma yana laifi ko yana abin da ba daidai ba to in ba sa'a ba zai daina ba har zuwa ya mutu mun gane ko Allah madaukakin sarki ya samu dace to sai da bishiyan ya shekara arba'in kaga ya kama kasa kenan ya ya nuna sai annabi nuhu alaihi salam sai sara bishiyan aka sara bishiyan sai ya fara sassaƙe bishiyan yana yin kwale-kwale wannan aiki na yin kwale-kwalen har sai da shekara arba'in shi ma yana yi da wancan addu'a da ya yi kagan kada arba'in sau biyu ya zama tamani to shi ne annabi nuhu bayan ya gama sassaƙa kwale-kwalen ya ajiye suka dinga masa izgili Allah maɗauki sarki yana faɗa cewa idan suka zo suna wucewa sai su dinga masa izgili sai ke cewa kala in tasaru minna fa inna nasaru minkum kama idan kuka mana izgili a wannan rayuwa ta duniya mu ma za mu muku izgili mu za zo ce annabi nuhu kwana biyu mun ji gade na wa'azi a ce daman ka rasa sana'a ne daman ka yi brok ne yasa kake wa'azin yanzu tun da ka samu aikin kafinta daga nan ka je na wa'azi kenan to shine sai ke ka in taskaro na idan kuka mana izgiri a wannan rayuwa ta duniya to mu ma za mu muku izgiri ba son a ce jirgin nan da suke izgiri shine dalilin da yasa za a halakar da su ba shi annabi nuhu bayan ya gama sassakawa to da ga wannan alama da Allah ke sarki zai gani shine kaskon masa ana tuya masa kawai ya ga ruwa yana bugowa daga karkashin kasko din sai mutane suka koma a gari suna to abun mamaki ga wasu tana masa amma ga ruwa yana fitowa kuma wuta yana ci to shi da ma Allah ya gaya masa cewa wannan shine alamun da Allah ya halakar da su ya tattara na ce na ce koma kawai ya je shiga kwale-kwale sai annabi Nuhu alaihi salam sai ya shiga cikin kwale-kwale ubangiji ta sai turo masa dukkan halittu Allah ke faslu fiha shine ka je ka shiga cikin kwalon ai duk udukul fi safina ka shiga cikin wannan kwale-kwale min kulli shine daga kowanne nau'in halitta Allah zai turo maka guda biyu ai zakara na unsa shine namiji na mace min kulli anwa'iha daga dukkan nau'inta isnaini guda biyu namiji da na sun tsuntsaye al mu saukani ya ce duk wani halitta na Allah na dabbobi sai da Allah ya turo maka namiji da na annabi Nuhu sai ya hannun shi na dama sai ya rike namiji da sanya hannun shi na hagu sai ya rike na hagu sai ɗauka sai ta a cikin sai da ya duk nau'in halitta na duniya ya sanya a kwale na wannan lokaci ɗin wasu malamai suka ce a'a ban da dabbobi ya kawai abin da Allah madaukakin sarki ya turo masa shine mutanen da suka imani ne sai zama namiji da na mace aka sa mutane cikin wannan aka sa mutane cikin kwale a wanda suka ce mutum shida ne suka yi imani suka ce uku mata uku maza a wanda suka ce mutum saboda suka yi mai suka ce hudu mata hudu maza ma'ana kowanne adadin daidai da daidai wanda suka shiga wannan kwale-kwalen annabi nuhu alaihi salam shine sakinatun naja shine kwale-kwalen tsira to Allah madaukakin sarki yake cewa wa ahlak illa man sabaqa alaihi alqawlu Allah yake sai muka halakar da dukkan wanda ba ba su shiga wannan ba illa man sabaqa alaihi alqawlu sai dai wanda alƙawarin magana ya tabbata a kan shi Allah zai halakar da shi shine dan annabi Nuhu alaihi salam da kuma matan shi ga shi na annabin Allah yana wa'azi amma ko matan shi ta mutu ta bauta ashe wanda yake nuna maka cewa duk malamin malami ba shi ne mai shiryarwa ba sai ga wani malami yaron shi ya tangare ko matan shi ta ji wani hanya da ba ba Sai ka ce ka duba ka ga su ne malamai masu mana wa'azi amma duba abin da matan shi suke a gari wannan ba na nasa bane shi malamin shirya ba hannun ke ba ko ka duba ka gani shi ne malami amma duba yarki ko ɗanki abin da yake yi da za ka ɗan malam yake halin malam wannan shiriyan ba a halin malam yake ba iyaka malam shi ma yana kokari ne ya zama ya tura da kuma ya isar da mutane da sakon annabci da kuma sakon ya isar musu da sakon da annabi na son ya bar mutane a kai shine al'ulama warasatul anbiya malamai ne magadan annabawa suna isar da sakon da annabawa ne suka rayu a kai to haka shiriyan yana hannun Allah shine Allah madaukin sarki yake cewa dan illa man sabaka alaihi qawlun minhum sai dai wanda alkawarin magana ya riga ya rinjaya a kan su cewa Allah zai da su waɗannan kuma duk malaman tarihi ko da malaman tafsiri suka ce shine matan annabi Nuhu alaihi salam da kuma ɗan saboda munin halayyar da kofin sama Allah da kira Qur'ani ne wannan yake nuna cewa an kaga mutum an karrama shi to wannan yana yana daga cikin mutanen kirki sai Allah ya ce kawai matan shi tana daga cikin wanda za a halakar da su to kaga mutum annabin Allah ya rayu da mata har ta mai yara guda hudu da san da da samu da ya samu da yafi da kan'an wannan shi ne karamu amma kuma sai ya zama shi ya mutu da shiga aljanna ta mutu ba ta shiga aljanna ba za ka ce kai namiji abin da ake so da kai yi kokari kawai ka tabbatar da 'ya'yanka kuma ka kare iyalanka daga shiga wuta amma tilasta musu dole sai sun yi irinsa wannan kuma abu ne da Allah madaukakin sarki yake hannu su kadai da Allah ya ce ku an kuka kuma ahlikum nara ku kare iyalanku da kawunan ku daga shiga wuta malamai suka ce allimuhum mu'addibuhum haka sai na ali ya ce ku koyar da su ku tarbiyyantar da su idan kuka yi wannan to kun gama naku to a anan Allah madaukin sarki ke cewa illa man sabaka alaihi alqawlu minhum sai dai wanda magana ya rinja da gare su cewa za a halakar da su Allah ya ce wala tuqatilni fil ladina zalamu kada ka tambaye ni akan waɗanda sun zalunci ai kafaru bi tarki ihlakin ka tambaye ni cewa ya Allah in basu karin halakar da su Allah ya ce innahum mughraqun lallai su waɗannan mutanen su wanda za a halakar ne ma'ana za a nutsar da su a cikin ruwa domin lokacin da Allah madaukakin sarki zai saukar da ruwan wasu malamai suka ce suka ruwan yayi kwana arba'in yana sauka ruwa yana fasowa daga sama kuma yana fitowa daga ƙasa duk wani abu mai tsawo a wannan zamanin sai da ruwan ya zai mamaye su idan yanzu ne ka dinga tunanin irin gini manya-manya na duniya kamar irin wannan karfin nan da yake france ko kuma wani gini burju khalifa a dubai duk tsawon sai da ruwan ya zo ya mamaye shi da kamu saba'in duk wani abu mai tsawo sai da ruwan ya zo ya ninninka shi sana'ar shi ma ya hau wani dutse ne ruwan ya zo sha muke ci gaba da jirgin ya ta yawo a kan ruwa sai da ya kwana arba'in ya je zagaye wani dutse jabal juji bayan ya gama zagaye dutsen ya zo ya dawafi ma a ka'aba jirgin ya zo ya zaga ka'aba na tsawon kwana bakwai yana zagaye ka'aba kafin nan ya sai akan wani dutse a ƙasar jordan agarat jabal juji Allah ya dauki Allah madaukakin sarki ya sa annabi Nuhu alaihi salam ya fito da shi da shi da iyalai sai bai ga dan shi kan ana ba da bai ga dan shi kan ana ba kuma kasan karamin yawa al'ada a gida na sai sai tambayi Allah cewa ya Allah ɗana kan ana ban gansu ba yana cikin wanda ruwan lufa ne kama su aka halakar da su to shi ne Allah ya gaya masa wannan wala tuqatilu fil ladina zalamu kar ka mun magana waɗanda suka zalunci kansu ana wanda suke kuma ka kawo Allah su bi hanyar sa waɗannan kar ka tambaye su ko da ko ƴan uwanka ne ko da ƴaƴanka ne sai Allah ya hana annabi Nuhu malamai suka ce dalilin wannan aya guda ɗaya annabi nuhu da Allah ya gaya masa wannan sai da ya shekara ɗari uku yana kuka yana tuba zuwa ga Allah kusa yi kira shi nuhu an yi sunan shi abdul amma saboda kuka tare da nishi naha ne ya zama sai yana kuka yana nishi yana yana tuba zuwa ga Allah bayan shekara ɗari uku sai Allah ya tuba an shi tuban shi wannan annabin Allah fa kenan akan matsala kwaya ɗaya amma ni da ku da muke ibo matsaloli kullum da Allah ya ce kada mu ibo ko muna wasa da istighfari da tuba zuwa ga Allah manzo Allah yana yawaita tuba da istighfari zuwa ga Allah Abdullahi bin Umar yace in annabi ya zauna a majalisa kafin ya tashi suna irgawa yana cewa rabbi ighfir wa tub alayhi innaka antat tawwabur rahim sai sun irga ya faɗa haka har sau ɗari tare da cewa manzo Allah bai taɓa zunubi ba kuma bai taɓa tunanin zai yi ba ko bai yin ba amma kuma yana yawaita istighfari yana cewa shi kullum yana tuba fiye da sau يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه في يوم أكثر من سبعين مرة يا كم متعني كتوبة زواج الله كم مغافرة ni ina tuba sai da sau saba'in duk da cewa ba wai yana zunubi ba a ce mu ya kamata da muke cikin laifuka tsalundu ƙanana da manya Mai yawaita tuba da nadama da kuma harkar mai zama kullum yana nan ɗanyi wajen tuba da istighfari zuwa ga Allah madaukakin sarki ubangiji ta Allah ya sai mana kurakuran mu Bana Allah ya gaya wa annabi Nuhu alaihi salam yake cewa innahum mughraquna lallai su mutanen da za a halakar ne duk wanda ya bi kin bin hanyar Allah to Allah zai halakar da shi wannan yake nuna maka kusancin ka da wani mutumin kirki baya amfanar da kai in kirki irin na mun gane wannan in har mutumin kirki ta gari bai kai tsakanin baba da ɗa ba amma Allah ya lankar da ɗan saboda bai imani ba idan ka koma can sama kuma sai ga annabi Ibrahim alaihi salam da shi da kusanci dai ya kai kusanci amma Allah ya halakar da baban ya tsiratar da ɗan dan baban bai imani ba nan kuma ga mata Allah ya halakar da ita da ita mata annabi lo Allah ya halakar da sai tsiratar da miji da ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya tara ƴan uwansu na jini sai fara kiran su wahid ba ala wahid yana kiran su ɗaya bayan ɗaya ya ce ya fara kiran babban shi Abbas ya ce ya kai babba na Abbas ka bi Allah ka yi abin da Allah yake so amma ka sani ba zan yi amfani da kai wani abu a wajen Allah ba ya kira gwaggon su kafiya ya gaya masa wannan sai ya zo kan yar su ya kai da ta masa wanda yake tsananin kwanta yake cewa Fatima tsoka ne a jikina duk wanda ya cuta da ita ya fita da ni saboda soyayyar da Annabi sallallahu alaihi yake mata har wata rana ya san hana sayyidina Ali ya mata kishiya wani lokaci da zai je aure a wani gida aka yi tarihin mutanen gidan ba mutanen kirki ba ne yake tokar kar ya haɗa wannan zuri'an da yarki sai na yi haka ya haƙura saboda soyayyar da annabi yake mayar yarsa na Fatima idan ya je wani gida aka ba shi abinci ko aka ba shi nama sai ya ce a ɗauki wannan cinyan a kai wa yar suna na Fatima tana gidan aure yake domin ta daɗe ba ta tunawa ba kai mata wannan ma'ana yana da kyau ko da ka aurar da yarinya ne in kana da hali ka dinga bibiyan gidanta annabi yana zuwa gidan na na Fatima ya zauna ma har hatta akan gado Ya zauna ya musu nasiha da ita da mijinta wannan yake nuna cewa soyayyar da yake mata mai karfi ne amma kuma ku ji irin kiran da ya mata ta ce mata ya mata binti Muhammad ya ke ma yar Muhammad wannan duk duniya ba wanda zai samu wannan title din sai ita kadai annabi yake ya ke ma yar Muhammad wannan kadai ya yake ta daraja a ce baban shine annabin Allah da fi kowa daraja cikin halittun Allah fi kowa matsayi shi Allah ya fi so shi ne babba a ce ita kuma ta fito daga jiki wannan kadai ya yi suna na fatima daraja in kana neman daraja first class number one to in ka samu wannan sai ka sha fatiha to amma kuma abin da ya gaya mata yake mata ya fatima binti muhammad salimi min yi ma kike ya ke fatima yar muhammad ki tambaye ni abin da kike so a cikin dukiya na kuɗi da Allah ya bani a nan duniya tambaye ni me yake so ya ke aisha in baki na kuɗi ne kike so sai ya ce mata amma ki sani la ughni anki min shi shay'a idan har baki bi Allah ba baki rike addini ba baki abin da Allah yake so ba to ki sani idan aka je lahira ni da nake annabin Allah babanki ba zan amfanar miki da komai wajen Allah ba kaga in kina so ki samu so na to sai kin bi Allah kafin ki samu makon Allah ta hannu na amma ni ba zan yi amfana miki da komai ban kika ce ai mu gidanmu ne babanmu ne annabin Allah dan haka rubuwar mu shanta ke ba za mu yi komai ba wannan ba zai iya amfani masa da komai ba yasa lokacin da ɗanshi ibrahim al-mu'azzam ya rasu yana da kwana saba'in a duniya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zubar da hawaye shi ne albarka da aka je za a burne shi sai annabi ya ce masa idza ja'aka malakani idan mala'iku guda biyu suka zo maka فقل الله ربي كتي الله شيء أبنجينا ونبي الله أبي كتي النبي الله ني Amsar da zai ba mala'iku kenan. annabin Allah shi ne baban shi yaro kuma dan shekara dan kwana saba'in a duniya an ce sayyidina Umar dan Khattabi sai da aka rike shi saboda kuka bai iya takawa ba yana cewa idan wannan yaro ɗan kwana saba'in a duniya za a mai wannan tambaya kuma annabin Allah shi abbaban shi to ya kuma mu da muka daɗe muka wasu addinai ma kafin shigo mu musulunci ya dinga kuka sai da aka riko shi bai iya takawa bai da gida to shine anan Allah yake gaya mana kusanci ne kusanci da wani mutumin kirki baya amfani da shi maka kirki irin nasiwa da haka malamai suka ce laisal fata man kala kana ali ba wai ne ne kokari ba ne wanda zai ce baba na kaza baba na kaza innamal fata man kana ha'ana ba saurayi cikakke shi ne wanda zai ce ga nuna ni ma ga aikin da nayi amma ba wai a'a ni dan gidan wani bane baba na shine waliyi wani ko malam wani ko shehi wani ko alhaji wani a'a sai waye kai shi ne abin da Allah ya maɗauke sarki ke duba da shi ne ana Allah ke ce na kuma gwargwar su wanda za a halakar da su ne na sabon sai فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل بأمر الله فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزل to ubangiji ta'ala sai ke gaya masa bayan ya sauka Allah ya halakar da mutane yanzu jirgi ya zo ya tsaya kuma ruwa ya ɗauke ne Allah yake ce maka fa idan sawaita idan ka daidaita an tawon ma'aka alal kotu da kai da wanda suke kan tekun nan suke kan jirgin ruwa to fa kul hamdu ga ce godiya tabbata ga Allah allazi najjana min alqawmi zalimin wanda ya tseratar da mu daga mutane wanda suke azzalimai ay alkafirin bi islatihim shine kafirai da halakar da su da Allah madaukakin sarki duk lokacin da Allah madaukakin sarki maka wani ni'ima abu na farko da ya kamata ka gane shine ka koma kuma ka yi godiya zuwa gare shi ko da dalilin wani ne ka samu wani ni'ima ko kuma Allah ya tsira da kai daga wani bala'i to kafin ka gode wannan wanda ya zama sanadi din to wanda zaka gode wa shine Allah madaukakin sarki kun ga annabi Nuhu bayan Allah ya halakar da mutane ya tsira da shi sai ya koma yana cewa ko kulil hamd yana cewa godiya ya tabbata ga Allah annabi najjana wanda ya tsiratar da mu min alqawmi zalimin daga mutane wanda suke azzalimai da Allah bai so ba suna cikin wanda aka halaka amma sai Allah ya tsiratar da su to duk lokacin da Allah ya baka wani abu mutta a rayuwa ka shiga matsala an ɗaure ka sama da ƙasa kamar tantan farasa yadda za ka yi sai ka samu mafita to ka gode wa Allah mun gane ko duk wani lokacin da ni'ima ya zama maka gadda a damuwa ko ka samu wani abu na alkhairi to abu na farko da ake so kai shine ka gode wa Allah ne annabi Nuhu alaihi salam yayi anan wa kul kuma ka ci gaba da cewa saboda cikin ni'ima da Allah ya masa rabbi mun munzalan mubarakan ya Allah ka saukar da ni wani masauki mai albarka wa anta khairul munzilin kuma kai ne mafi alkhairin masu masauki wannan shine addu'an da annabi Nuhu alaihi salam ya karanta ya Allah ka saukar da ni wani waje yanzu tunda ka halakar da mutane amma Imam Shawkani yake duk mutanen duniya aka halakar da ruwan tufana wasu malamai suka ce iya nan annabi lokacin da lokacin duniya ba yawa iya su ne mutanen Allah ya halakar da su to tun da Allah ya halakar da su yanzu bai san kuma ina ne za a kai su ban kai su wani gari Ya sa Allah ya ce masa to ya ce Allah ya saukar da shi a waje mai albarka inda zai rayu ya zama kuma waje ne da in yi wa'azi za a karba ba irin waɗancan mutane masu saurin kai da ba sa karɓan wa'azi ba malamai suka ce an ruwaito cikin hadisi cewa wannan addu'a idan ka je wani gari ko ka je wani masauki ko kuma tafiya ya kama ta shiga karanta wannan addu'a din ubangiji ta'ala zai sanya albarka a wajen da ta zauna kuma zai aiko mala'iku su ba kariya idan kuma Allah ya kaddara cewa ajalin ka yana wannan waje za ka mutu idan ka mutu Allah madaukakin sarki zai baka aljanna wannan addu'a yana da kyau kowa ya iya shi ya dinga kuma karanta shi musamman masu yawan tafiye tafiye addu'a ne da zai taimaka musu Allah ya ce qul rabbi ya Allah ka ya Allah ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين جعلنا كسوكة أني وأنا مسوكيني البركة وما كيني نفي الخير وما ثم سوكية كيني مفي الخير وأنا ذات سوكة متعودان لكي سوكة الشيء دموي من البركة وكذا أقول شيء لأنه نوع الجنة أورم الله جل جلاله كذا أقول ده هو الله ملوك سنتي سني البركة أو النور Allah mu roƙi sarki ya samu dace abin da muka faɗa daidai Allah ta ba mu lada kuskuren muna roƙon Allah ya ce da abuwa da rungume da gare shi Allahumma allimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udhu billahi min shari ahli an-nar اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا ووفقا من كل داء اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من كل عذاب الاخره